وان عليك اللعنه الى يوم الدين kuma tsinuwa da kora daga ta sun tabbata a kanka har zuwa ranar alkiyama